a wannan masallaci namu a cikin jeren giyar silsilar da muka yi wata ke da suna hajji kiran Allah idan ba manta ba a cikin waɗannan kwanaki da muka shiga mun ce za mu ɗan yi mana tsokacin gwargwadon abinda Allah maɗaukakin sarki sanar da mu a takaice game da abin da ya shafi ibadar hajji sannan har mu shige kwanaki goma na zulhijja wanda suke gabatowa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya raya mu cikin waɗannan an yi wato kwanaki masu albarka da kuma ba mu ikon yin ayyuka waɗanda suke karɓaɓɓu a wajensa kamar yadda muka fara yin bayani ga wanda Allah ya sahale masa ya samu daman zai je ya sauke farallin aikin hajji to abin da ya kamace shi shine ya kokari ya san menene abin da yake wajibi a kansa menene abubuwan da suke na shurut da Allah yake karban aikin haji idan mutum ya aikata su idan kuma ya bar su hajjin shi ya samu matsala menene abin da ya kasance a arkan na aikin haji duk wannan ya kamata ya san su to game da abin da ya danganci shi kanshi wanda zai yi aikin hajjin malamai suka ce akwai wasu sharuɗa guda biyar wanda dole ne sai ya cika su kafin aikin hajjin shi ya zama karɓaɓɓe idan bai cika waɗannan sharuɗan ba to koda da ya yi aikin hajjin shi ba karɓaɓɓe ba ne Allah ya kiyaye abu na farko shine al-islam dole wanda zai yi aikin hajji da Allah zai karɓa sai ya zama musulmi da haka idan da wani zai je ya ɓadda kama ya yi basaja ya yi shigan burtu kamar yadda ana iya samu wanda ba musulmi ba ya je layinin da wasu musulmai ya je shi ma ya duk abin da ake yi na biyan kuɗi a tikitin jirgi kayan ihrami ya je ya samu daman shiga ainihin wato a haramin makka ko madina kuma ya je duk abin da sauran alhazai suke yi to in ya yi wannan a halin bai musulunta ba to ya je ya yi aikin banza domin aikin shi ba zai zama karɓaɓɓe ba a wajen Allah sharaɗi mafi girma da Allah yake karɓan aiki a wajen bayi shine su zama musulmi ina fatan jama'a gani abu na biyu suka ce sharaɗi da mutum zai cika kafin ya zama ya aikin hajji karɓaɓɓe shine al al'aql ya zama yana da hankali idan da za a samu wani mai tababban hankali ya je shi ma aka yi all right of hajj and umra da shi to ya sani da cewa Allah ba zai karɓa wannan aikin nashi ba domin ba shi da ainihin wato hankali tattare da shi abu na uku suka ce wajibi sai ya zama wato albulug ya balaga wanda zai aikin hajji da zai sauke mashi farali da Allah ya ɗora wa kowane musulmi shine sai baligi tare da cewa idan an yi aikin hajji da yaro karami to ana karɓan aikin hajjin shi sai dai dai sauke mai na farillan da Allah ke bin shi ba in ya balaga Allah ya sa jama'a fahimta da haka yara ƙanana aka je da su aikin hajji ko ya samu dama ya je za a karɓa aikin hajjin shi kuma za a ba shi lada amma duk sanda ya balaga to ya gane cewa na wajabcin bai sauka akan shi ba sai ya maimaita shi dama aikin hajji da Allah ya faranta wa kowa musulmi kuwa shine ainihin wato kwaya ɗaya. a rayuwar shi bayan ya balaga jama'a an gane ko da aka yaro karami ko da yayi aikin hajji so 100 a lokacin kafin ya balaga har yanzu da sauke farillan da Allah yake bin shi na aikin hajji na farilla ba ina fata an gane sannan abu na hudu suka ce alhurriya ya zama ɗa mai yanci ba bawa ba kafin mutum ya aikin hajji karɓaɓɓe da yake wajibi to ga wanda yake ɗaɗa da haka duk wanda yake a matsayin shi na bawa to aikin hajji bai waje ba a kan shi ba saboda yana ƙarƙashin ainihin wato wani ne na biyar ɗin su shine alistifa'a mutum ya samu dama kamar yadda muke ji a cikin hadisin abdullahi dan umar ko idan ya ambaci arkanul islam in ya zo kan aikin haji sai ce limanis fa'a ilaihi sabila haka Allah ya faɗi ma a cikin alkur'ani walillahi ala nasi sijjul baiti sai ce manis fa'a ilaihi sabila da haka alistifa'a yana daga cikin rukuni a guda biyar da aikin haji baya zamowa wajibi akan mutum sai ya cika su istifa'a ɗinnan suka ce istifa'a albadaniya wal maliya sannan wa amni tariq ya zama mutum yana da wadata na dukiya kamar yadda muka yi bayani a darasin da ya gabata zai iya wato ɗaukan ɗawainiyar tafiyan shi ko mata ta wani means zai yi transportin a akan by road ne ko ko ta iska ta hanya ne ta ƙasa ko ko ta iska da kuma abin da zai yi amfani da shi na guziri abincin da zai ci abin da zai bar wa iyalan shi duk wannan yana daga cikin istifa'a maliya sannan a badaniya ya zama yana da ingancin lafiya da zai iya yin waɗannan ayyuka na aikin hajji domin aikin hajji aiki ne mutum zai yi da jikin shi jan ina fatan jama'a an waɗanda suka je aikin hajji sun san abin da ake nufi da haka wanda yake da rauni ya riga ya ainihin wato a manyanta wani ma ko zama ba zai iya yi ba shi kaɗai inda za a ɗora shi akan abin hawa to zai langwabe ne ya faɗi to irin wannan bai da istifa'a ta haka ko da yana raye to sai dai wani ya je ya aikin hajjin a madadin shi ko wanda gashi nan rangaranga yana kwance babu lafiya an gane wannan da ko to shi ma ba shi da istifa'a sannan a istifa'a akwai amnu tsari amincin hanya babu wani tsoron tashin hankali babu wani tsoron wani abu zai hallaka mutane misali a kaddara Allah ya tsare mu da a ce za a ce ana yaki a wani ƙasa daga cikin ƙasashen da mutane za su bi su je aikin hajji to akwai tsoron in sun zo wucewa ta wannan ƙasar za a kashe mutane to kaga wannan babu aminci sosai inda aminci sannan mutum ya cika a sharuɗan guda biyar sai abin da ya shafi rukunin aikin hajji malamai suka ce rukunin aikin hajji guda hudu ne ku kiyaye idan aka ce rukuni ba a nufin abubuwan da suke wajibai duk za mu zo mai bayanin su akwai abubuwan da suke wajibai a aikin hajji waɗannan abubuwan su ne idan mutum ya samu matsala bai yi ɗayansu ba to sai a ce je ya yanka yankan nan zai ɗauke mai abin da ya bari na wajabci amma rukuni idan mutum bai yi shi ba to aikin hajji ya ɓaci ne gaba ɗaya babu wani dabba da zai yanka da zai aini wato maye mashi gurbin abin da ya bari na rukuni da aka suka ce rukunan aikin hajji guda hudu ne na farko shine ainihin wato al-ihram mutum ya dau harama a sadda za a fita aikin hajjin yau mu tarwiya za mu zo mu bayani insha Allah ya wanka yana bukatan askin hammata mara ya sanya turare sai ya ɗauko waɗannan ihramin shi guda biyu ya ɗora shi to da zarar mutum ya haka sai ya faɗi lafazin labbaika Allahumma hajja ya Allah na amsa kiranka za mu shiga aikin hajji to wannan ihramin yana ɗaya daga cikin arkanul hajji su kiyaye ba muna magana umara ba yanzu mu zo mu bayanin umara rukuni na biyu shine suka ce a alwukuf tsayuwa da ake yi a ainihin wato farfajiyar arafa domin farfajiyar arafa ya fi faɗi fiye da dutsen arafa wasu na cewa tsayuwa akan dutsen arafa shi za zaka ga wasu alazan na matsa wa kansu wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya tsayuwan arafa cewa yake waqaftu muna wa arafatun ha mauke ni dai a iya nan na tsaya amma duk wannan farfajiyar to wurin tsayuwan arafa ne da haka kaka matsa wa kanka cewa sai ka je wani wajen farin dutse sai ka je kaza daga nan wasu alhazan ke jiwa kawunan sarauni wasu ma sarar rayuka Allah ya kiyaye da aka duk inda mutum ya tsaya a farfajiyar arafa a aikin hajji rukunin shi na biyu ya cika na uku shine at-tawaf tawaful ifada shine rukuni na uku na hudun su as-sa'i wanda insha Allah bayanan mu duk zamu zo kansu a can gaba kaɗan insha Allah to daga sadda mutum ya cika waɗannan sharuɗan da muka fara ambato Allah ya sa ya samu kansa a cikin waɗanda za su je to sani da cewa muna ƙara maimaitawa duk abin da za a yi a matsayin ibada da Allah zai karɓa to yana buƙatar abubuwa guda biyu idan babu su Allah baya karɓan aiki a wajen bawa abu na farko ikhlasun niyya mutum ya tsarkake niyyar shi da Allah duk aiki jama'a idan babu tsarkin niyya a ciki Allah baya so shi Allah ya shar'anta cewa duk abin da za a yi mishi sai an yi ikhlasi a ciki wa ma umiru illa liya'budu Allah sai ce mukhlisina lahu din da haka mu san wannan ka tsarkake niyyarka ya zama Allah kadai ka nufa domin Allah kadai zaka yi kuma Allah kake sanya karba ya baka ladan aikinka abu na biyu shine mutaba'atis sunna sai ka dace da yadda manzon Allah ya karanta domin manzan Allah shi ne wakilin da Allah ya ce zo ya koya wa mutane ibada to duk abin da za a bauta wa Allah da shi annabi yi bayanin cewa ga yadda Allah yake so to yadda Allah yake sannan hakan za a yi idan ka kuskura ka tauye da gangan ba da kuskure ba Allah baya so idan yi ƙari da gangan ba da kuskure ba Allah baya so tauyewan ma da za ka yi da kuskure ko ƙari da kuskure to shi ma akwai abin da ka yi ya zama a matsayin a sahawin shi sujudu sahawi kenan ko shi yasa kaga sallah in mutum ya tauye wani abu da annabi yace ayi a sallah sai yayi sujudu sahawi in ya kara wani abu a sallah da kuskure sai yayi sujudu sahawi in ko da gangan ne sallah ta baci Naka waɗannan sune conditions guda biyu wanda lazim ba makawa sai mutum ya cika su a duk abin da zai yi wa Allah al-ikhlas da kuma al-mutaba'a wannan shine abin da Allah ya umarni kamar da malam Fudailu dan Iyad yake faɗi yace ba abinda Allah yake so da Allah yake cewa li yabluwakum ayyukun ahsanu amala sai yace al'amalul Hassan shine akhlasuhu wa aswabuhu akhlasuhu shine wanda aka tsantsanta yin shi domin Allah aswabuhu wanda aka dace da yadda manzon Allah ya karanta haka Limamin al-Bagawi ya kawo wannan magana na Malam Fudayl dan Iyad a cikin Ma'alimut Tanzil a tafsirinsa wanda aka fi sani da tafsirin al-Imam Allah ya samu dace da aka uwa masu albarka cewa Allah za ka yi wa kuma duk abin da za ka yi ka tambaya yaya annabi yayi domin annabin yayi aikin hajji a aikace kuma ya rinka umartar mutane cewa huzu anni manasikaku ku kwaikwayi aikin hajjin ku daga gare ni duk abin da kuka ga nayi shi za ku yi duk abin da kuka ga ban yi ba to kada ku yi shi jama'a mun gane wannan da ke ko a karkashin wannan idan mutum Allah maɗaukakin sarki ya sa lokacin tafiyan shi ya kama idan zai shiga wato a haramin makka to akwai wurare da aka iyakance a matsayin miƙat ko mawaƙi waɗannan wurare kamar ka ce daga wajen ake son kai shirin to yanzu ka shiga inda za ka fara ayyukan kenan daga ko'ina ka taho a duniya to za ka wuce ɗayan waɗannan miƙatin ko wurin da yake adjacent ko parallel to them gwargwadon faɗin inda za ka shigo daga duniya waɗannan wurare a nan sallar salama ya wakata guda biyar wasu malamai suka ce guda hudu umar ɗan fasta a zamanin shi ya tsara guda biyar su ne zulhulaifa wanda shi ne miƙatin mutanen da suke tahowa daga yankin madina da duk wanda zai shigo ta wajen ko da ba a madina kake ba ko da ba a nahiyar ba amma wataƙila ka je da wuri ka fara zuwa ziyara madina idan za ka shigo kai aikin hajjinka to za ka biyo ka zulhulaifa ne to ana tsayawa a ɗauki harama a wajen sannan akwai jufa wanda shi jufa ya samu ainihin wato matsala saboda garin ruwa ya cinye garin da haka yanzu babu wani existing wuri da mutum zai iya tsaya da za a ce mishi jufa yanzu yana cikin ruwa ne amma duk da haka tunda annabi ya wakata shi yana nan dai nan ne ba a ɗauki ihramu to wanda zai taho ta wannan nahiyar ya zai yi kuma wannan shine miƙatin mutanen da suke a yammaci yammacin ainihin wato duniya mutanen ƙasar misra da ainihin sham da mu nan da muke yammacin afirka ina fata gani to idan zaka wuce ta wannan miƙatin daga nan ka shiga maka ya zaka yi sai ka yi shirin wato sanya ihraminka tun daga gidanka ko tun daga garinku ko tun daga airport duk in kai hakan yayi amma ba za ka yi talbiya ko ɗaukan harama ba sai an zo daidai wajen ko da ko daga sama ne kuma an gane wannan da ke ko shi yasa za ku ga ana isa wajen akwai su jami'an jirage ne ko ma'aikatan aikin hajji za su gaya wa alhaji cewa to jama'a mun zo miƙati yanzu za mu tsallake to ana tsallake miƙaɗin wuri na farko da ake shi shine jidda to wasu alhazan sai ka ga sai sun sauka jiddar sannan suke ɗaukan harama to sun baro shiri sun rani duk wanda ya ɗauki miƙaci a jidda malamai sun tabbatar da cewa jidda ba miƙaci ba ce yamma mun gane wannan da ke ko da haka abinda kaɗai za ka yi ka fita daga wannan matsalar shine ka yo shirinka ka yi zamanka a cikin jirgi ana zuwa miƙacin kawai sai ka dauki harmanka ka ci gaba da talbiya to da haka shine babu wani matsala amma in ka tsallake to ka fada cikin waɗanda suka bar ɗaya daga cikin abubuwan da ke wajiba na aikin haji to sai ka yi yanka mana a matsayin fidiya na wannan matsalar da ka samu in ko ba haka ba daga jiddar to sai ka koma ka zagayo ta wani miƙatin saboda ka ɗauki harmanka farfa Allah ya sa mu dace sannan a miƙati na uku shine karnul manazil a shi kuma aka ce ga waɗanda suke tahowa daga yankin ƙasashen iraki ko basara ko kufa ko na makamacin haka akwai yalamlam shi ne mutanen yaman akwai kuma wani ne ɗayan ma ambaci zulhulaifa ko akwai juhufa akwai zatu irkin ina fatan jama'an gani shi ne na mutanen iraki to waɗannan mawaƙi ɗin duk wanda zai zo to daga nan zai ɗau harama to ina matsayin waɗanda su kuma garurukansu sun riga sun ƙetare a miƙatin misali waɗanda suke rayuwa a jidda haka kamar yadda muka ce miƙatin na baya sun tsallako shi ko waɗanda suke rayuwa a cikin garin makka ma to annabi sallallahu ya ce duk wanda yake rayuwa ma'ana an riga an baro miƙaci a baya to daga garinsu daga nan kawai shi zai ɗau haramun shi babu iskaliya ba sai ya sake komawa baya ba ina fata an gane ka kaddara misali yanzu a ce cikin garin Zaria nan zaka zo to duk wanda zai taho daga wajen Zariya, misali wanda zai taho daga nahiyar kano sai a ce ya tsaya a a sunan wancan hanyar makarfi din nan tashar yari an gane ko to kaga kai da kake rayuwa a dogarawa ka riga ka baro tashar yari a baya to daga dogarawan kawai sai dai ka shigo cikin gari ba sai ka sake komawa baya ba kun gane misalin ko to wannan shine ga batu game da miƙati to a wannan miƙatin nan ne ake ɗaukan harama domin za mu zo mu ji akwai nau'ukan aikin hajji guda hudu amma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi karfafawa ya nuna kuma in so samu ne shi kowa zai yi saboda saukin shi dama a ka'idan malamai suka ce a taysir saboda saukin shi shine aikin hajji a tamattu'i wanda za ka yi umara ka warware ihraminka lokacin aikin hajji yana yi sai ka sake sanya ihrami za mu zo mai bayanin tamattu'i akwai aikin hajji kirani akwai ifradi da ainihin wato makamancinsu in Allah ya kai mu munasaba ta gaba insha Allah anan za mu saurara wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in